A daidai lokacin da aka so matsawa a cikon watanni uku da kawar da bazu Muhammad da kan karagar mulki a jamhuriyar Nijar, mazamna iyakar Nijar Najeriya ne a bangarorin guda biyu suka soma kururuwar shiga matsi na takunkumin da kungiyar tattalin arzikin kasashen macin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo ta karkaba wa kasar musamman kan iyakokin kasar da kasashen na ECOWAS ko sai da yawo suka wa jamhuriyar ta Nijar. Shin menene dalilin wannan kururuwar ita ce tambayar da na yi wa wani mai hada-hada iyakar birnin kwannin jamhuriyar Nijar da illila Local Government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya cewa da Alhaji Ali Mammani. Mu dai 'yan iyaka da muke bakin jihar muke birnin Kwanni jamhuriyar Nijar. To lalle raɗaɗi kan mun ji shi. Wallahi duk wanda dan Kwanni dai matashi mai yin harkoki na hita da waje wangalo ya da bai ji daɗin shi ba sai dai a ce an gode ma Allah. Amma mu fatan da muka yi Ubangiji Allah su yi magabata Allah ya ba su ikon sasanta su shirya tsakanin su mu samu boda ƙasan nan wallahi hanya ta ta 'yan kasa wadda kowa nan shi ka abinci maza da mata ba babba da yaro duk da sharar gare ka kana zuwa illila ka san hanyar na ita ta amma takka mun san komi na faruwa wajen ubangiji lalle da da wallahi mun ba mu ji daɗin shi ba dan ni yanzu nan kaga nan ban da wasu harkoki ille na hanyar nan bisa budan nan turar da an karshe ta wallahi ni harka komi ban zamna na niki yanzu hatta kai ni yanzu ma ni da kaksa a yayi ni na ka taya in yi da kaina su ma waɗansu al'umman Nijar bangaren birnin Kwanni jihar Tawa suna cewa cewa dole su koka saboda halin da suka samu kawunan su a ciki a daidai wannan lokaci sunana muhammadu Rawu, mai lakanin suna gosilon lalle mu abin da zamu cewa dai ohebo daga wa man kaddara allahu hakan hi allah kaddare mu da haka babu wani maluki mai iya jayo ma dan adam wahala face ba allah ta wuda ita ba ohebo da dai gwagwado dai abinci mu nan na muka kuka da shi matsayin mu talakawa abinci shi na ya mana tsada ya mana tashin gwagwan zabi mai da sha'anin liƙe boda a gaskiya 'yan kasuwa tsakanin nijar da najeriya gaskiya kowa ya ji a jikin shi tsawon watannin ga biyu da an ka yi gaskiya akwai matsaloli ba ƙanana ba musamman ga 'yan kasuwa saboda duk abin da ya kasance a ce an liƙe buda tsakanin ƙasa da ƙasa ana cuɗanya ana kasuwanci to abu ya an samu maci kowa ya samu maci tsakanin mu nijar da najeriya a nasu bangaren 'yan najeriya da ke bangaren illela lokal government ta jihar sokoto sun ci yankin ya fada a cikin matsala gagaruma sanadiyar rufewa jamhuriyar ta Nijar iyakokinta da kasashen ECOWAS ko sai da yawo suka yi in ji waɗansu daga cikin su. Ba kewaye boda sauke yanzu mu da mu da kasuwanci ba. Kasuwanci ba da daɗi gare mu ko mu tsale zai ratu. Kan ko waye boda gara an kai. Saboda ka gani duk wani kasuwanci nan da ya kaso lela matsala ta shiga gare shi saboda babu wanda kasuwanci ka gudana gare shi. Kowa ta gwamna ciki. Babu wani kasuwanci ko guda. Sunana Bello mai kayan kuna nan cikin kaso lela. Gaskiya liƙe boda ga da an kai ta tsakaninmu da kwanne da illela gaskiya muna kira ga mahukunta su tausaya masu su tausaya mana kuma to gaskiya cikin ɗarɗarna. duk dai yadda take ciki wannan rufe iyakar musamman ta najeriya tana yin tasiri sosai ga tattalin arzikin ƙasashen biyu a wannan iyakar tare da jefa masu hada-hada a cikin halin sewa da hali yayi yayin da sauran 'yan ƙasar ke kiran a dai jure saboda labo a harshen zabarmanci kenan zancen ƙasa ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar